za ku zauna da abokanka a majalisa ku yi ta hira kana ta kashe kuɗi kuna ciye-ciye da lashe-lashe a waje amma matarka ka girke ta a gida ba ka samun lokacinta ba ka fere ita ba ta da lokacin da za ta tattauna da kai kada ka rusa gada bayan ka tsallaka ta domin za ka buƙaci wannan gadar lokacin dawowa maza mu yi makan mu adalci mu cika alkawari da amanar da muka ɗauko na iyalanmu kafin mu aure su ka raba ta da gidansu ka raba ta da komai tana zaman ka amma ba ta da lokacinka saboda rashin adalci